Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ma shirin domin iyali zai ɗora a bibiya kan dokar da aka kafa a ƙaramar hukumar Gumel ta jihar Jigawan Najeriya da ke haramta yin kayayyakin aure da suka wuce kima dokar da waɗansu ke gani ta take hakkin al'umma. A yau ma muna tare da bakin da suka bakunci wannan shiri Honorable Salisu Abdullahi Gumel da Comrade Hayya Shu'aibu Ungogo sai kuma barista Amina Umar Hussein sakatare kungiyar mata ta ƙasa da ƙasa da ake kira FIDA reshen jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka. Barista na ga kina taimu tsuya saboda an ce nama ya da huru mu Me za ki ce? To, kamar yadda mai ta ya faɗa, kuma kamar inda na fara faɗa in ka duba, duba da tanada tare da don dokar. Idan mutum magana muke ta ilimi, idan mutum ya yi duba na tsanake a ɓangaren shari'a ta nasara wato kwamallo da ɓangaren shari'ar musulunci na yi a fahimta ta kuma a hangena wannan dokar da aka yi duk da kyanta da kyakkyawan niyyar da ya sa aka yi to za ta sha kashi a ina kina ko a kotu ko a gurin mutane dalilai na kuwa shine na farko a koyarwa ta yin doka akwai wasu abu da muke cewa gwaji ko ma'auni da ake sawa na farko shin me yasa aka yi dokar tambaya ta farko kenan wanda daman a honorable ya riga ya faɗi dalilan da yasa aka yi na biyu sai ka tambayi kanka da can akwai doka wannan dokar ta baya ta kasa cimma burin abin da aka tanade ta don ita shi yasa aka yi wannan tambaya ta biyu kenan sai ka duba ta uku kaga wai shin me abin da ake cewa what is the true intention of the legislators su waɗanda suka yi dokar menene ainihin makasudin da yasa suka yi ta to idan ka duba waɗannan amsoshin in ka zo a ma'auni na bangaren shari'a za ka ga cewar idan ka hada shi da wannan supremacy na constitution da wasu abubuwa idan ta tsallake iya local government to in ta tafi ko jiha tunda dokar bailo ce ta local government hmm. idan ta tafi jiha za ta zama ba a san ta ba to amma kuna kina titin da kike cewa za ta sha wahala in je sama a shimfiɗar ku ke kuma kin ce shi wannan constitution din hmm. shi ya baiwa majalisun ƙananan hukumomi su yi abin da kuke kira bailo lo. kamar ba kya ganin akwai cin karo da juna an bayar da hannun dama an kwace da hagu misali nan an bani izini na yi dokar da ta shafi hurumin na kuma an zo an ce wai akwai wani yanayi kuma da za ta zo ba ta da tasiri to ban san yadda zan faɗa ba akwai abin da muke cewa durable rights da waɗanda ake cewa da not durable wannan abu idan ka duba dokar ita an yi ta ne iya mutanen gume ita kuma dokokinmu na najeriya ba a yi sa ba iya gumen local government misali karamar hukumar gumen yanzu misali misali yana daga cikin amfanin 'yan majalisar da muke da su wannan doka an fahimce ta tana da kyau ta yi za a iya bin waɗannan matakai na zaman doka ta zama doka hatta kai matakin tarayya a yi amendin din ta zama na anyi ko kuma a zo a yi testin ɗinta a kotuna a zo a ga daga shari'ar musulunci kotun shari'ar musulunci zuwa kotun ofa zuwa kotun shari'a court of appeal zuwa court of appeal zuwa supreme court a ga validity dinta it rafoganan abin da suke cewa ta dace kamar yanzu misali idan kuma ka duba ta bangaren addinin musulunci a cikin wannan dokar akwai inda na gani cewa sun kayyade cewa dauri wato sadaki it should be reasonable reasonable sadaki ya zama reasonable wato ya zama yayi daidai da hankali wanda kuma in ka duba sai kaga ya sha karo da abin da shari'ar musulunci ta faɗa tunda a tadadin shari'ar musulunci ta akai mutum zai iya ba tun daga farko har karshen dukiyarsa a matsayin sadaki to kaga reasonable ina zuwa ina zuwa to reasonable din anan in ka zo fassara ta shine abin da nake faɗa cewa za a samu abin da yake reasonable a huna ah. ba shine reasonable a gurin wani ba yau to ai shine za su bude to ai yanzu misali yanzu misali zaka ga dokar za ta samu matsala in wannan yana ganin shi reasonable kuma akwai abin da a musulunci ake cewa sadak mithil wato mace a bada sadaki of her equal eh. idan graduate ce Eh. ba za ka ɗauki wadda take yar tallan goro ka ce ka bata sadakin naira dubu hamsin ka ɗauki duk graduate misali misali ka bata sadakin naira dubu goma ko naira dubu biyar bai yi daidai da darajar ta ba shi yasa musulunci shi kanshi bai kayyade ba duk da dokan nan kamar yanzu misali betrothal gift amma amma eh, eh, wannan kalma ta ku ta reasonable da kuke magana a lauyanci za ta sha fassarori daban-daban watakila ni abin da yake reasonable shine abin da zan iya yi saniya ɗaya ce zan iya nake da ita ita ce mm. ƙarshen dukiyata mm. kuma zan iya bayarwa mm. don haka na yi biyayya ga wannan dokar idan kuma ya haya shi aibu ungogo er, er, er, saniya ɗari yake da ita sanda ɗaya kenan zai iya bada ita ba kya ganin yana shi ma ya faɗo a cikin wannan reasonable ɗin da ake ta magana ya faɗo amma abin da nake so na nuna maka su kamar idan ka duba abin da ake cewa preamble dokar yawwa gabatarwar dokar an ce don a sauƙaƙa a kai ba na son saboda gaskiya idan na ce maka zan ɗauko maka fassarar kamar ka ga su total gift ɗin nan da suke faɗa kamar kyauta ta wannan sun ce an haramta ta kayan na gani ina so kayan wane ne duk waɗannan abubuwa ne wanda da za a kai su kotu za su sha fassara kayan na gani ina so zai iya yiwuwa kawai ya ga waya misali ta ɗari da hamsin ko ya bata ya ganta ne ya ce yana so ya bata mm-hmm. to wanda ita kuma ta saba da wannan dokar amma kada mu shiga cikin terms din abinda nake dubawa ko abinda muke faɗa a kullum kuma matsalar Najeriya shine ba wai zaunawa a yi dokar ba mun sha gani an yi dokoki kala-kala kuma yanzu nan ma a kadamin da muke cewa ake yaya za a gyara constitution din Najeriya kullun gyaran shi ake kullun gyaran shi aiki da ita ba aiki da ita ba hmm. babban mu shine halayyarmu da ɗabi'armu wannan um, kun yi doka yanzu an shiga wata na hudu ko uh, ma na biyar da fara aiki da ita akwai abin da ake cewa public compliance ya ga dokar ya zuwa yanzu ya take ne to ni gaskiya saboda allah daga tasowa ta zuwa yanzu ba ma taba ganin dokar da ta karɓi ba cikin gaggawa ba da soja ba da ɗan sanda ba ba da bindiga ba irin wannan dokar because zan saboda zan ganni karfe biyar na yamma zaka ga mata kaga dai su ne suke da ɗan rauni da sakaci maza ga mata ana ta sauri cewa mu je maza maza mu je mu kai amarya saboda irin doka ce zaka ga an yi biki sai daga taron mata dam aure ba wannan mamin din da ake ba wani kiɗa da ake na badala zaka ga kafin magariba kowa an tarwatse an watse mace ta zo gida ta ga ɗiyanta da ta bari ta je biki ta dawo ta same su a gida sannan zaka ga cewa idan aka zo ana san a yi wani abu domin akwai masu taurin kai sai kaga yan unguwa ne suke yi maku waya wane mun ga wuri kaza ana shirin a yi kaza ku turo mutane a zo a hana so kaga mutane suna da buƙatar wani abu kenan sannan wani abu da yake faruwa shine sai ka je masallacin juma'a sallah sai ka ji malamai suna ta magana Allah ya wa wanda suka sa dokar nan albarka in ka zo cikin kwamiti ka zauna sai ka ji mutane suna yabon wanda suka kawo da ita hukumar da ta yi da wanda suka kawo aka hasasa irin suna ta yi musu fatan alkhairi cewa wannan abin ya daidai so ba za mu taba jin ba inda muke ji idan mun zo wajen ma'auni na jama'a inda muke jin dan matsala sai a wurin iyayen mu mata su kuma iyayen mu mata fahimta ce ba su yi ba menene menene korafus yau korafus za ka sun ce irin yata nima kamar yar sarki ce yadda aka wa kowa haka za a wa kowa akwai bambanci mu wannan hikimar yin dokar mun ba da mafaka mun ba da mafaka idan mutum ya yadda ya fake so ya samu rayuwarsa ta masa daɗi misali uba zai ce a'a ba zan yi ba gara doka ce kenan dama bai da kuɗin gara bashi zai ci shi namiji zai ce a'a ba zan yi ba kayan aure an hana ba zan yi ba akwatina dama bai da kuɗin bashi zai ci yayi so tun daga doka ta zo yayi kwaba ba abun kunya bane in bai ba domin in ya bi doka da iyayensa suka yi yan gari bai bi laifi haka zaka idan iyaye sun bi doka su ce a ba zan yi ba gara wallahi doka ce tsoro nake ji ba su yi ba laifi akalla za a iya cewa mutane na biyayya ga wannan doka ya zuwa yanzu dai sosai to a gaishe ku duka idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu ji ko wannan doka ta samu karbuwa tsakanin al'ummar karamar hukumar gumel da kuma abin da hukumomi ke hange za a cimma da dokar kafin nan a madadin bakin namu da mahmud ibrahim kwari da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin da kuma chubahiro diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.